أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار amma بعد assalamu alaikum wa الله wa godiya su kara tabbata da Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyan halitta annabi Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sa mu kasance daga cikin su barkanmu da sake haɗuwa a wannan rana ta lahadi wacce ta dace da hudu ga watan jimadal ula hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1447 wacce ta yi daidai da 26 ga watan goma miladiya 2025 Allah madaukakin sarki ya kaddara haɗo a wannan masallaci na masjidu bilal bin rabah a nan jihar garin kefi jihar nasarawa inda muka saba haduwa a irin wannan lokaci a irin wannan rana domin karatu cikin wannan littafi mai albarka al'aqidatu fahawiyya na fadilatu sheikh al-hafiz imam abu ja'far al-fahawi tare da bin ta'aliqin Sheikh Al-Muhaddis Muhammad din al Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala yau kuma ita ce zaman mu ta da biyu a cikin karatun mu na wannan littafi a zaman da ta gabata mun tsaya a fakara ta 90 ko 92 shine da nawa okay da biyar ko mun tsaya ƙarshen faƙara ta casa'in da biyar na inda mala yake cewa wa annal asharata alladhina sammahum ku sammahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa basharahum bil janna nashhadu lahum bil jannati ala ma shahida lahum rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa qawluhu al haqq wa umar wa وعمر wa وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين أولا فقرة مكا tsaya fakara da ke magana a kan al'asharatul mubashiruna biljanna a zaman da ta gabata mun yi karatu a wannan fakara din kuma har mun karanta abin da ɗaya daga cikin manyan malamai alhafiz ibn abin izzi alhanafi Allah maɗaukakin sarki ya ji kanshi ya gafarta mishi ya faɗa ƙarƙashin wannan faƙara kafin mu shiga faƙara ta gaba akwai tsokaci da ɗaya daga cikin manyan malamai a sheikh nasir abdurrahman bin nasir albarak akwai tsokaci da ya yi a kan wannan matsala wadda tsokacin yana da kamance jeniya da abin da muka karanta na imanin ibn abdulizzi alhanabi sheikh abdurrahman bin nasir albarak a sharhi da yamma wannan littafi na al'aqidatu tahawiyya da zo ƙarƙashin wannan fakara din yayi magana masu sai sosai amma daga ciki sai ke cewa wa qad taqaddamat hadhihi al walakin huna bi munasabati zikirin al-khulafa' rashidin wa baqiyati ashara فهم من جملة من يشهد, من يشهد له بالجنة وليست هذه الفضيلة مختصة بهم yace wannan matsala da ta shafi yadda da sahabbai da tabbatar musu da aljanna da Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu ya gabata amma a can ai magana ne akan sahabbai gaba ɗaya sannan kuma aka yi magana akan abin da ya shafi khalifofi shiryayyu a nan kuma sai aka ƙara da sauran waɗanda guda goma sauran cikon guda goma waɗanda aka tabbatar musu da aljanna sai ke cewa walaisat hadhihi alfadila muktasatun bihi sai dai wannan falalan wannan darajar na samun aljanna bai keɓanta ma waɗancan mutane goma su kadai ba. an gane ana ambatan su ne kasantuwan sun samu daraja na musamman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su su kadai amma falalan samun aljanna da shaidan cewa wani dan aljanna ne cikin sahabbai ba su kadai bane suka samu wannan akwai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ambace su akwai wanda kuma ya sanya su cikin jam'in jama'a malike bal shahida ar-rasul sallallahu wa sallam li sabit bin qais Ya ce ai ga sabit dan kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa shaidan cewa shi dan aljanna ne wal hasan wal husayn ga al hasan da al husayn shahida sayyida shabab ahli al janna ko annabi sallallahu alaihi wasallam su shugabanni na matasa na gidan aljanna kuma in kai la'akari da cewa duka 'yan aljanna matasa ne kaga by implication su ne shugabannin ke ko yace wa ukasha ta bin mihsin ga ukasha bin mihsin Allah ya kare da a gare su shi ma ai manzo Allah sallallahu alaihi ya tabbata mashi gidan aljanna ne ko ah, hadisin da ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa al'umma sakon da shiga aljanna babu hisabi babu hukuma ko ukasha yace ud'u Allah ya ja'alani minhum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni anta minhum yace ga ukasha malai sai ce bal nashhadu bil jannati li kulli man shahida bai'atar ridwan yace muna ba da shaidan aljanna ma duk wani sahabin da ya halarci bai'atul ridwan bai'atul ridwan ita ce wannan mubaya'a ta ranar sulhu hudaybiya ko malamin yace me yasa muka faɗo wannan yace da qaulihi ta'ala saboda faɗin Allah madaukakin sarki laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا Allah ya tabbatar da cewa Allah ya yarda da dukkan waɗannan mummunan a lokacin da suke masa a ƙarƙashin wannan bishiya din a lokacin bai'atu ar-ridwan a lokacin bai'atu ar-ridwan an gane mu. sai ma ce wa kauli da kuma faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisi tabbatacce ah, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la yadkhulu an-nara ahadun mimman bay'a tahta ash-shajara mun karanta satin da ya gabata ku annabi sallallahu alaihi wa sallam yake babu ɗaya daga cikin waɗanda suke mubaya'a a karkashin wannan bishiyan da zai shiga wuta dukkan su yan aljanna mafhum mala ya kawo wannan bayanin so da kar wani ya ɗauka cewa a'a su goma nan su kaɗai ne cikin sahabban annabi sallallahu alaihi da aka yi musu albishir da aljanna tun daga duniya a akwai wasu sahabban waɗanda hakan ya tabbata a gare su sai malaki cewa warrafida yubghiduna al-ashara illa aliyan shi su kuma masu bin addinin shi'a su kuma suna kyaman dukkan goma nan in banda sai na ali shi kadai duka mutane goma nan duka sahabbai goma nan ban banda ali masu addinin shi'a suna kyamansu suna tsine musu sun ce ma duk sun zama arna duk sun kafirta su amma su sun yarda su musulmai ne boye hmm? abin dariya ko wayar ya tsinci haƙori su sun yarda wai su musulmai ne amma dukkan waɗannan sahabban sun ce arna ne yace fa hum yubghiduna tis'a min ashara suna kyamar waɗannan tara daga cikin goma nan gaba ɗaya ba sa son su mala wa min himaqatihim annahum saru yakrahuna lafz al-ashara yace daga cikin wautan su da dolancin su da rashin basiran su da wannan dalilin ma sai suna kyaman duk wani abu da za a kira shi goma hmm? kamar da ibn abul iz ya bayani wanda muka karanta a satin da ya gabata ko to duk wani abu da adadin shi ya zama goma to masu addinin shi'a suna kyama suna kyaman ne wai sanadiyan wannan a asharatu al-mubashsharuna bil janna ba sa mu'amala da duk wani abu da yake nan ba goma mala yace wa tasha'amuna bihi kai ma har suna camfan lamba goma suna ga suna cewa duk abin da ya fita adadin shi goma ba to babu albarka suna har sun suna kyamfan abin da ya zama goma wa yatajannabunahu mubalaghatan fi bughd ulaika al-ashara suna nisantar duk wani abu da yake goma so da kaiwa matuka wajen kiyayya da waɗannan sahabbai guda goma yace ma annal adad laysa muta'alliqan li madhin wala dhanbin duk da cewa adadi shi adadin nan ai ba alakanta shi da wani yabo ko ko ko muzantawa adadi bai adadi bai da tasiri wajen abin da zai sa a yabi mutum ko a muzanta mutum ba ruwan adadi da wannan yake faqad yaqulu li mahmudin wa mazmumin shi adadi zai iya zama adadi sam adadin ya zama ga wani abun yabo kuma sam adadin ya zama ga wani abu mummuna ai duka yana faruwa ko sam adadin ya zama na wani abun yabo kuma irin adadin ya zama na wani abu mummuna duka yana faruwa an gane ku to wannan yana daga cikin addinin shi'a malam a karke ce hadihi jahalatun wa himaqatun yace wannan jahilci ne kuma wauta ne da rashin hankali ne da zolunci yace wa hadhihi al-himaqa min ar-rafida zakaraha shaykh al-islam fi awwal minhaj ahli sunnah yace irin wannan wautan na masu bin addinin shi'a shaykh al-islam ibn taymiya ya ambace shi a farkon littafin sa minhajus sunna annabawiya tasa Allah madaukakin sarki ya kare mu da bin tafarki irin na waɗannan batattu to wannan shine abin da ya sa shi'a suka kyamaci duk wani abu lamba goma kuma suka ce a guda a guda taran a guda goma sun cire ɗa ko sun cire sai na Ali shi kadai amma duk sauran sun ce mutanen banza ne to shi kai sai na alin ba su bar shi ba shi kai sai na Ali din ba su bar shi ba ba ma shi kadai ba gaba da ahlul bait ba su bar su ba suna faɗin maganganu za ga maganganu na nuna kaskanci da muzantawa game da sai na Ali da kuma iyalan sai na Ali. Shi sa rawaito maganganu daga ‘ya'yansa da jikokinsa game da abin da su masu bin addinin shi'a ɗin suke kai. Insha Allah in mun karatu fakara ta gaba za mu ga abubuwan da suke faɗa game da su in insha Allah. Sai fakara ta 96 مالك تيوا ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق فقد برئ من النفاق مالك تيوا wa man ahsana alqawla duk wanda ya kyautata zance ya kyautata magana duk wanda ya kyautata maganarsa fi ashabi rasulillah sallallahu alaihi game da abin da ya shafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa azwajihi at-tahirat min kulli danas duk wanda ya tsarkake magana akan abin da ya shafi matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ta zama tsarkaka daga dukkan wani nau'i na datti wa zurriyatihi almuqaddasin min kulli rijis da kuma zira'an manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka zama tsaftatattu daga dukkan wani nau'i na datti duk wanda ya wannan to fa faqad bari aminan nifaqi to tabbas haƙiƙa ya kukuta daga ciwo ta munafunci A gane ku yanzu kaga a wannan fakara malin kaga ya fara abin da faɗi sai kuma yana tsokewa ko sai kuma ya kulle da faɗi ya fara da magana kan sahabbai gaba da Haka hmm? ce sahabbai umuman har da matan shi da ƴaƴan shi duk sahabbai ne duk sahabbai sa dangin sa wanda suke musulmai duk sahabai sai ma ya su fara tsoke abin yayi magana kan ar rashidun ko sai magana kan al-ashara al-mubashshiruna bil janna yanzu kuma sai sake yin magana gaba ɗaya so da yanzu conclusion zai sai magana kan sahabban gaba ɗaya da matan da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma zuri'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar na so nuna mana cewa daga cikin abin da ke tabbatar da mutum ba munafiki bane to shine mutum ya zama ya kyautata magana game da abin da ya shafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aga wannan karfafawa ce ta maganar da malam ya faɗa a baya ديجي تشا ونحب اصحاب رسول الله ولا نفرق في حب احد منهم ولا نتبرأ من احد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم الا بخير وحبهم دين وايمان واحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان malai wannan jawabin a bakiwa muna son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma gazawa wajen son wani daga cikin su ko ba ba wuta iyaka ba ma barranta kanmu daga wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya muke ce muke son duk wanda ya tabbata sahabi ne muna son shi sannan muna kyama muna fushi muna kin duk wani mai kin sahabban manzon Allah sallallahu muna kin duk wani mai ambatan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da wani abu da wanda ba alkhairi ba an gane ku ba za mu ambaci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai da alkhairi ko mu a gurin mu san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine imani shine addini shine kyautatawa su kuma kafurci ne munafunci ne wuta iyaka ne mafhum to wannan magana da malam yayi a wannan kaga yana ƙarfafa wancan wancan magana ce da yayi a a baya malam ibn abul izz al-hanafi rahimahullahu ta'ala a ƙarƙashin wannan sai bai yi magana mai tsawo ba akan sahabbai so da an ta magana akai sai magana akan abin da a baya ba yi magana akai ba shine abin abin da ya shafi matansa da zara'ansa mafhum sai kawo hadisin Zaid bin Arqam Allah ya kare da a gare shi hadisin da yake cikin sahih Muslim Zaid bin Arqam yake cewa qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban bima'in yud'a umman yace manzon Allah sallallahu alaihi ya tsaya a cikin mu dan ya mana wani hukuma a wani gurin ruwa da ake kira ruwan gurin kum yace gurin yana bainal bainal baina makka wal madina gurin yana tsakanin garin makka da garin madina fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mana amma ba'du bayan haka ala ayyuhan nas yace ku saurara ya ku mutane fa inna ma ana bashar lallai abin sani ne ni mutum ne ni mutum ne yushiku an ya'ti rasulu rabbi saura irs manzan ubangiji na ya zo mu an gani shi mutum ne ko mutum tunda mutum ne ai zai mutu ko haka wani ba wace yake ce mutum kanin mutuwa ku tunda shi mutum ne zai mutu shi yasa yayi gabatarwa ce ni mutum ne saka saura kiris dan sakon ubangiji na yanzu wani dan sako mai daukan rai yace fa uji saura kadan yazo in amsa masa wa ana tarikum fikum ne. kuma ni in zan tafi zan bar muku wasu abubuwa guda biyu masu nauyi yace awwaluhuma kitabullah yace abu na farko da zan bar muku amana shine littafin Allah Sihil alhuda wan a cikin wannan littafin akwai shari'a kuma akwai haske fakudu bi kitabi llahi wastamsiku bihi tamsiku bihi ku yi riko da littafin Allah kuma ku rike shi gangan ku yi aiki da abin da ke ciki zaidu bin arqabi ce fa hasa ala kitabi llahi wa raghaba fi yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da su game da abin da ya shafi littafin Allah ثم قال في ahlu ahlu yace abu na biyu da zan bar muku amana sune iyalan gidana udhakkirukumullahu fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah game da iyalan gidana Zaid bin Arqa ke salatan so uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika yana faɗin uzakkirukumullahu fi ahli bayti udhakkirukumullahu fi ahli baiti udhakkirukumullahu fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah game da iyalan gida ina tunatar da ku Allah game da iyalan gida ina tunatar da ku Allah game da iyalan gida an gane ku wannan yana cikin sahih muslim game da zai zai bin aqam ya fara imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya fitar a cikin sahih littafinsa daga sahabi Abubakar Siddiq radiyallahu anhu Abubakar Siddiq kawai yake cewa irqubu Muhammadan fi ahli baiti Abubakar yake faɗa ma sauran sahabbai yace ku mu'amalanci ku kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta hanyar kiyaye iyalan gidansa sai na Abubakar ke masauran sahabbai mai jan kunne game da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da musulmai da masu addinin shi'a babu wanda yake musu akan cewa iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna gaba da kowa an fahimta ku amma inda aka samu bambanci tsakanin musulmai da masu addinin shi'a shine su waye iyalai gidan manzon Allah akwai abin da ya tabbata a Qur'ani da sunna wanda musulmai suka yarda da shi akwai abin da kuma su masu addinin shi'a suka kirkira su kuma suka yarda da shi an fahimta ku su addinin shi'a sun sa wannan suka ga ne suka tarwa wannan suka ga dama mu kuma addinin musulunci ba mu sa kowa ba sai wanda Allah ya sa shi ko ba mu cire kowa tunda Allah bai cire kowa ba in kaga mun cire sai wanda Allah ya cire shi ne wanda ba ba su imani ba daga cikin dangin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahun farko da masu addinin a suka sa'a musulmai akai shine sun cire matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun cire su daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ko musulmai muka ce a babu yadda zai za ka kira iyalan mutum kuma ka cire ka matan shi ba zai yiwu ba yi ko zai yiwu kai waɗanda ma iyalan nasu ba musulmai bane Allah ya kira su iyalansu da Allah ya magana akan mutanen annabi lu da wanda Allah zai tsiratar sai ce illa ala lutin ku ko ba ka bane da Allah ya ce illa alalu so da karkai yi tunanin to al ai matan shi bata mutu sai Allah ya ce illa mar'atahu qaddarnaha min al-ghabiri yace a iyalan fa da matan so me yasa Allah ya istisna'in matan so dama ai tana cikin me al da Allah ya ce za mu tsiratar da iyalan shi ai tana ciki da Allah ce amma iyalan banda wani ashe matan rana ciki kenan ko mu gane to balle kuma matan manzon Allah da sarihatan Qur'ani ya kira su iyalan manzon Allah sallallahu in ka so karanta suratul ahzab tun daga fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jalila هم وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإنا أعتدنا للمحسنات منكن أجرا عظيما قم حكى نهاية فإن الله عد للمحسنات من أوى أجرا عظيما أنا جاي هو يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا يا نساء النبي من من منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها نعم ومن من منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لسنة كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله ثلاثة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم ها ko dai kwakwalwan jaki aka sa mutum ha ko kwakwalwan jaki aka sa mutum ya san da wa ake magana inna ma yuridu yuridu Allah li yutayyirakum li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tatheera Allah ya kira matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su umarni da hani Allah ya ce to duk wannan umarnin da hanin fa an yi ne saboda a kawar muku da datti ya zama babu wani abu na datti na najasa na barna na rashin dacewa da zai shafe ku ku suwa in baka gara ma wannan maganan ana yi da su ya nisa annabi da aka yaba sai Allah ya maimaita ahlal baiti iyalan gidan da ku ake yi amma kaga wannan musulmai kenan sun yarda da wannan amma masu addinin shi'a su ba su yarda ba su ba su yarda ba na'am ba su yarda ba an fahimta ku to ba ma kawai a'a su musulmai kuma sun yarda cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyayen su ne annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim sai ce ne wa azwajuhu annabi sallallahu madaukakin sarki ce shi wannan annabi matsayin shi da darajar shi yana sama da matsayin ka kai a karan kanka kai in kai mai imani ne annabi aula bil mu'minina min anfusi in dai kai mai imani ne to matsayin annabi ya zo matsayin ka kai a gurin kanka ai kaga a ɗabi'an ɗan adam ai ya fi ganin girman kai sama da kowa ai ko to amma girman annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi naka a wajen karan kanka sai Allah su kuma matansa uyaye ne ga duk masu imani shi wani daga cikin sama'awa. aka ba na na'isha labari cewa gashi yana cewa wai ke ba mahaifiyarsa ba ce sai ta ce to ai bai ƙarya ba ai dama mu Allah ce mu iyayen masu imani amsa ta fi da'i. ai Allah ce su iyayen masu imani ne sai shi ce a'a ba na a ciki to ba ba kai shi hukunci ba ne ai ba wani ne ya faɗa yanzu shi ne da kanshi ya ba kai shi hukunci ya ba kai shi matsayi Allah ya sa mu gani A Sheikh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak Allah madaukakin sarki ya ji kan shi gafarta mishi yake cewa fa nisa'un nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-fadl ma yace matan manzon Allah sallallahu alaihi sallam suna da falalan da babu wasu mata da suke da irin wannan falalan me yasa yace li izami silatihinna wa suhbatihinna lin nabiy sallallahu alaihi sallam? so da girman alaka da kuma zamantakewa da ke tsakaninsu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa afdaluhunna Khadija wa Aisha waɗanda suka fi falala kuma cikin matan sune nana Khadija da nana Aisha Ya yace faqad sabata lahumma minan an-nabi sallallahu alaihi wasallam wannan falalan yace faqad sabata lahumma min al-fada'il ma laysa li sa'iri ummahatil mu'minin ce. ya tabbata musu suna na Khadija na Aisha wasu falala waɗanda sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su da shi yace fa hunna yashtari fa hunna yashtarikna fi annahunna azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam su waɗannan biyun da nana Aisha da nana Khadija sun hadu da sauran matan a falala na su duka matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa annahunna ummahatul mu'minin sun haɗu da sauran matan cewa dukansu iyaye ne na masu imani wa yashmaluhunna hada sana al'afr kuma wannan yabon da Allah madaukakin sarki yau matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duka ya shafe su yake lastunna ka ahadin minan nisa yace ku matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku ba kaman sauran mata ne ba a ku na daban ne ku na daban ne lastunna ka ahadin minan nisa ku ba kaman sau wani bane daga sauran mata na duniya ku daban ne yace waɗannan biyun duka sun shiga sai yace faminal ulama man qala yace daga cikin malamai akwai wanda suke cewa Khadija khadijatu afdal suna cewa nana khadija ta fi nana aisha falala li annaha awwalul mu'minat suna cewa saboda ita ce farkon mace da ta yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal qila kai wasu ma sun ce innaha awwalu man amana bihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai wasu ma sun ce ba wai a mata kadai ba duk duniya ba wanda ya fara imani da manzon Allah sai na na sama sai na na Khadija ba wanda ya riga ta malike kama jaa fi qissati bad'il wahyi kamar yadda yazo a qissal bad'il wahyi yadda ke cikin sahih bukhari da sahih muslim yace wa sabata fi sahih ya tabbata cikin sahih bukhari anna jibrila ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala cewa mala'ika jibril ya taba zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya ya ce ya ma'aikin Allah hazihi khadija yace ga na khadija can Fadi atat ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun yace tana zuwa maka da wani ƙwarya a cikin ƙwaryan akwai abinci fa idza hiya in in tazo maka faqra min rabbiha wa minni faqra assalam min rabbiha wa min in zo ka ce mata da ni da ubangijinta muna mata sallama Allahu akbar bayan wannan wa bashirha bi baitin fil janna kuma ka mata albishir da wata gida a gidan aljanna min qasabin gidan an yi shi da lu'ulu'u la sakhaba fiha wala nasab gidan babu hayaniya kuma babu aikin wahala an gani ku wannan duka fala yana wa na khadija radiyallahu anha wa qala nabi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara yake cewa khairu nisa'iha maryam binti imran wa khairu nisa'iha khadija bintu khuwailid annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairin matan duniya na na maryam mafi alkhairin matan duniya Khadija ‘yar Kuwailid, Allah ya ƙara yadda a gare su. Duka wannan yana cikin dalilan da wasu suke kafawa cewa na na Khadija ta fi falala sama da wa na na Aisha. Malai ce wa faddala ba'du ahli ilmi Aisha, wasu ko malamai sun ce a ah, na na Aisha ta fi falala. Li'annaha asarat ad-da'wa wa nuzul ash So da na na Aisha ita aka yi zamanin gwagwarmaya da ita na da'awa da ya ƙoƙa da faɗidan tashinan da ita aka yi. kuma da ita aka saukar da dokokin na musulunci na na kajiya har ta rasu ana magana ne akan tauhidi maganan ayi zakka ayi azumi ayi kaza ayi kaza duk ba fara ba ta bar duniya yace waja'a yace wa talaqqat wa hafizat min al-ilm alladhi ja'a bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma lam tudrikuhu khadija suka ce kuma na Aisha ta haɗu ta haddace abubuwa da yawa na ilimi wannan na naka da bata ma da lokacin da aka saukar da so bare ta haddace da kiyaye waja'a fi fadhiha misli qawli kuma yazo daga cikin falalan nana Aisha kamar fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamma qila lahu lokacin da aka ce masa ayyun nisa ayyun nasi ahabbu ilayk hadisin Amr dan As ko yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane wani ne kafi so ne ya rasulullah qala yace Aisha yace nana Aisha an gani waja'a fiha alhadith sahih kuma zo har ila yau manzon Allah sallallahu alaihi ke faɗa game da nana Aisha yace fadlu Aisha ala nisa ka fadli sariri ala sa'ir at'am yace falalan nana Aisha akan sauran matan duniya kaman falalan abincin as-sarid ne akan sauran abincin duniya ba. da as-sarid a lokacin laraba ba su da abincin da ya kai shi an gane ko bayan ya faɗi yace yace da yawa daga cikin maza sun cika 100% yace amma mata babu wacce suka cika a mata in banda Maryam ibnatu Imran wa Asiya imra'atu Fir'aun wa Khadija bintu Khuwailid sai ce kuma wa Aisha ala sa'irin nisa ka fadli sariri ala sa'irin ta'am <laughs> yanzu kaga farihatan yana duk wancan da aka ambace su na shi ta yi ta shille su an fahimta ku duka wannan ya tabbata akan falala na nana Aisha to kaga wannan shine dalilin da ya sa wasu maluma suke fadala nana Aisha akan wa nana Khadija wasu wancan da iya cikin dalilin suke fadala nana Khadija akan wa nana Aisha sai mala yake wa jama'a ba'du ahli al-ilm bayna al-qawlayn yace wasu sashin ma abota ilimi sun mutu suka hada mun biyu a guri ɗaya suka yi sulhu suka yi alƙalanci Faƙala suka ce inna khadija afdala min wajihin. yace suka ce lallai na na khadija afdalu min wajihin, afwan ba afdala suka ce lallai na na khadija ita ta fi falala ta wani fuskan yace falaha ta asirin fi awwal al-islam bi nasri wa ta'yid an-nabi sallallahu alaihi wasallam tana da falala tana da tasiri a farkon musulunci wajen taimakon annabi sallallahu alaihi da karfafa shi ko walaha minhu almanzila alaliya da wannan dalilin tana da matsayi mai girma a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa hiya ummu aktsari auladihi kuma ita ce mahaifiyar mafi yawan ƴaƴan shi ayyan manzon Allah sallallahu alaihi guda bakwai shi da gaba ɗaya ƴaƴan na Khadija wa kana sallallahu alaihi yadhkuruha wa yunawwihu biha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ambatan da kuma yana yawan tuna ta manzon Allah har ya bar duniya bai yana tuna na Khadija har ya bar duniya kai hatta qalat Aisha radiyallahu anha nana Aisha hatta da kanta take cewa ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadija Nana ta ce ban taba kishin wata mata daga cikin matan manzon Allah ba kamar irin kishin da nayi akan Nana Khadija. Wasu zauna ta rawa, amma saboda tsaban yadda manzo Allah sallallahu alaihi ke ambatanta da ta da faɗan alkhairanta na nashi ta ce ban taba kishi duk matan da muka zauna da su ba na kishi da su kamar yadda nake kishi da Khadija da kanta take faɗa tace wa ma ra'aituha tace ban faɗa taba ganin ta ba a duniya ko ganin ta ban taba yi ba walakin kana annabi sallallahu alaihi wasallam yaksiru bikraha sai dai manzon Allah yana yawan ambatanta wa rubbama zabaha shat ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صلائق خديجة tace kai wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sa a yanka akuya musamman sai a rarraba gunduwa gunduwa sai rinka raba ba ya rinka aika wa gidajen kawayen na na Khadija kai musu a kaga soyayya ku har an mutu tace saboda manzon Allah yana wannan a gaban ido na yana yi yace faruba ma qultu lahu tace wata rana ma na taba ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ka annahu lam yakun fi dunya imra'atun illa khadija tace ha ya rasulullah sai kace duk duniya ba wata mata sai khadija kullun khadija khadija khadija hatta gagara yin shiru sai da ce magana nan na na da kanta suke bada labarin tace har sai da na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan maganar fa yaqulu sai ce innaha kanat wa kanat wa kanat ta ce in na faɗa mishi haka sai sake faɗan wasu alkhairan ta ce Khadija fata mun kaza fata mun kaza fata mun kaza fa sai ta gwammace ina ma da bata yi maganan ba sai a faɗi wasu maganganu waɗanda ba ta yi tsammanin za a faɗa ba an gane ku to da wannan wannan miza din da na kai suke da shi maluma suka ce to kaga ai tana da nata falalin a farkon musulunci suka ce wa kana wa Aisha afdalu min jihatil yace nana Aisha ita kuma tana tafin nana Khadija falala a wani bangare ita kuma a wani bangaren sai suka ce min jihati hamlil ilm wa tablighihi ila al umma haka duba bangaren kuma daukan ilimi da isar da shi zuwa ga al'umma ita kuma kaga nana Khadija bata samu wannan falalan ba ko ba haka bane bata samu wannan falalan ba amma kaga nana Aisha cikin waɗanda suka karantar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fi kowa karantar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda bakwai nana Aisha ita ce na na ita ce na uku daga Abu Huraira sai Abdullahi dan Umar sai nana Aisha ita ce ta uku nana Aisha ta zama consultant na sahabbai mun karanta ai je ne ku? hadisin Abdullahi dan Umar da Abu Huraira ku? da suka samu tattaunawa akan hadisin man shahidal janaza falahu qiratan ku? sai da suka ji aka consulting nana Aisha ajiya abun yake an fahimta ku suka ce to na Aisha tana da falala a wannan bangaren yace wa idrakiha min al-ilmi ma lam ma lam tushrikha fihi Khadija malam mai yace da kuma riskan ilimi da na Aisha tai wanda a wannan riskan ilimin kuma nana Khadija bata samu wannan ilimin ba sai malai ce fa hadha ba'd ma yata'allaqu bi zawjatin nabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan wannan shine a takaice abin da ke da alaka da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine maganar malamai na uku suka ce kar a ce nana sai ta yi falala itlaqan kuma kar a ce nana Aisha ta yi falala itlaqan a a mayyaze kowa da bangaren da ya taka rawan da ya samu falalan da ya samu an fahimta ko sai malai ce to wannan shine abin da ya sawwaka game da abin da ya shafi matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce fahunna fahunna mibra'at wa laysa ma'ana zalika annahunna ma'sumat yace matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama barrantattu ne barrantattu ne daga duk wani barna amma wannan baya nufin cewa su ma'asumai ne ba sa kuskure an fahimta ku amma kuma barrantattu ne falaisa ahadun ma'sumun ba'da annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani mutum wanda yake ma'sumi in ba annai Muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan a takaice shine aqidan musulmai game da abin da ya shafi matan manzon Allah sallallahu alaihi da sauran zira'a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ah, akwai magana maganganun malamai da yawa kan abin da ya shafi ah, zura'a manzon Allah sallallahu alaihi da kuma bayani akan maganganun malamai magabata akan abin da ya shafi ah, wuce iyaka game da abin da ya shafi mata da zuri'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda in muka shiga lokaci ba zai ba mu dawa mu kai ƙarshe ba za mu tsaya a nan in Allah madaukakin sarki haɗa mu a zama ta gaba sai mu tattauna wannan matsala da insha Allah abinda muka faɗa waje zuma daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada a kai abinda muka faɗa na kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharrin ya duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kai ladan.